nabiyin wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 20 da 23 ga watan ga watan jumadal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a jiya mun fara karatun littafin nan na ainihin al'allama a sheikh dr rabi'u bin hadi umair al Hafiza hafizahullah a wato risalan da ya rubuta dangane da 'yan haddadiya ya kira risalan manhajul haddadiya to jiya mun karanta lamba na uku dangane da irin manhajin 'yan haddadiya to za mu shiga na hudu na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tahrimu tarahumi ala ahli al bi wato daga cikin manhajin haddadiya haramta neman rahama ga 'yan bidi'a kai tsaye ɗan bidi'a idan ya mutu bai tuba ba sun ce haramun ne a nema masa rahama duk wanda ya nema masa rahama shi ma ya zama ɗan bidi'a ina fatan gane wannan na'am la farqa baina rafidiyyin wa qadariyyin wa jahmiyyin babu bambanci a wajen su tsakanin dan shi'a rafidi da kuma dan ƙadariya mai inkarin ƙaddara, da kuma ɗan jahmiya bai inkarin siffofin Allah subhanahu wata'ala da sunayensa wa baina alimin waqa fi bid'a da kuma tsakanin malami wanda ya auka cikin bid'a an gane ko su a wajen su in an samu wani malami wanda ya auka cikin bid'a kamar yadda makaranta jiya duk malamin da ya fada cikin bid'a dan bid'a ne shi an fahimci wannan ayi su ba su yarda da ka'idar nan ta salafiya ba cewa wa laysa kullu man waqa fil bid'a waqa fil bid'a alayhi wato ba wai duk mutumin da ya fada cikin bid'a bane bid'a ta fada masa su a wajen su idan malami har ya fada cikin bid'a to shi dan bid'a ne wannan shine dalilin da yasa suke bid'antar da Ibn Hajar da Imam Nawawi da Imam Shaukani da Ibn Qutayba da dai sauran malamai ga sunan an gane ko har da irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da irin su manya-manyan malamai na salaf irin su Abu Hanifa suna kiransu yan bir'a kai tsaye ina fatan gane wannan to saboda haka su din nan suna ganin wa'annan malamai da suka faɗa cikin biri'a wanda a ka'ida na salafiya malaman ba yan bid'a bane su sai dai ka ce malam wane ya fada cikin bid'a na irja'i malam wane ya faɗa cikin bir'a na asha'ira amma fa shi ba dan bid'a bane shi to su suna ganin haramun ne ka ce Allah ya masa rahama kaga wannan ya saba ma abinda Imam Ahmad ya karantar da mu a cikin usulul sunna sanan kuma manya-manyan malaman salafiya sun nuna mana idan malami ko dan bid'a ne in dai ba bid'a ce mukaffira ba ya halatta a nema masa rahama wanda baya halatta a nema masa rahama shine kafiri ko Allah ta'ala yana magana makana ne makana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ko ashe Allah ya riga ya nuna mu wato shi mushriki har abada ba a nema masa gafara na'am wa baina alimin wa qasi bid'a eh ba bambanci tsakanin wayannan yan bid'a din da kuma malamin da ya fada cikin bid'a ba sa wannan sassauci din na'am al-khamis na biyar tabdi'u man yatarahhamu ala mithli abi hanifa yawa bid'antar da wanda yake neman rahama ga misalin abu hanifa in ka ce abu hanifa rahimahullah sai su bid'antar da kai ina fatan gane wannan to ina kyauta zaton wayannan bayan Allah nan gaba za su fada cikin wannan abun saboda sun kama hanya nan gaba ina jin in an kira malaman sunna da suka fada cikin wani kuskure to za su iya bude baki su ce kada a nema musu rahama na'am والشوكاني وابن الجوزي كمان أبو حنيفة ده إمام الشوكاني ده ابن الجوزي وابن حجر ده ابن حجر والنووي ده نووي suna ganin wa'annan haramun ne a nema musu gafara har abada na bakan gane wannan na'am السادس العداوة الشديدة للسلفيين wato adawa mai tsanani ga 'yan salafiya suna da tsananin adawa ga 'yan salafiya duk da suna jingina kansu zuwa ga mai salafiya ita wannan suna salafiya daɗi gare ta kowane mutum yana so ya ce shi ɗan salafiya ne ina fatan gane wannan yawwa to saboda haka suna kiran kansu yan salafiya amma an gano sun sanya ma kansu suna salafiya ne don su ta salafiya ɗin an gane ko to suna da tsananin adawa ga 'yan salafiya. Na'am. Mahma bazalu min al-juhudi fi da'wati ila salafiya. Ti yadda suka bayar da kokari, duk kokarin da malami yayi wajen da'awa zuwa ga salafiya wanda wallahi ba ruwan su. An gane ko? Malami ya dage yana karantar da aqida, yana karantar da manhaji. In baka tare da su sunan kaɗan bid'a. In baka tare da su sunan kaɗan hizbiya. Ina ba ta lura. An gane wannan ko? Na'am. wazzabi anha duk yanda mutum ke bada kariya ga sunna in dai har baka bi ra'ayinsu ba sunanka dan bid'a sunanka dan hizbiya sunanka mumayya wa mahma ijtahadu fi muqawamati al-bid'i wal hizbiyat wa dalalat duk yanda suka yi kokari wajen fito na fito wajen muqawama da bid'a da bata ka tsaya kana yakan ainihin bata kana yakan ainihin aqida ta rawafi aqida ta qur'aniyun aqida ta sufiya aqida ta jabariya aqida ta jahmiya aqida ta asha'ira duk kana faɗa da shi sannan kuma daga cikin yan bid'a na wannan zamanin kana faɗa da wato fahimta na ikhwanul muslimin kana faɗa da fahimta irin na sururiya kana faɗa da fahimta na jama'atu tafsir wal hijra kana faɗa da ainihin fahimta na yan qutubiyya an gane wannan ko wato kana fitowa kana faɗa da waɗannan in dai har wato baka tare da malamin su Mahmud Al-Haddad sunan kaɗan bid'a sunan kaɗan hizbiya tarkizuhum ala ahli al-Madina da kuma tarkizin da suka yi ga ainihin malaman Madina an gane wato sun ba da muhimmanci sosai wajen ƙoƙarin aibanta ainihin malaman Madina suna so su ga cewa sun gaba sai sun ga bayan malaman Madina misali in an ce malaman Madina su ne irin su Rabi'u bin Hadi Umair al-Madkhali da irin su Zai, al-Madkhali da su Muhammad da ire-iren su su ne ake kira malaman Madina to su wayannan bayan Allah suna kokari su ga cewa wato sun zubar da mutuncin wayannan malamai duk da kokarin da malaman suke yi wajen kokarin yada sunna na'am sun ba ala sheikh albani rahimahullah sannan kuma sun yi tarkizi wajen ƙoƙarin zagi da aibantawa da yin yarfe ga ainihin a sheikh al'allama nasiru dinin albani rahimahullah li'annahu min kibari ulama ilman hajji salafi domin yana daga cikin manya-manyan malaman manhajin salafi ay annahu min ashaddihim fi qam'i hizbiyyin eh domin shi albani rahimahullah yana daga cikin mafi tsananin su wajen mangare wajen ainihin fikihin hizbiya wa ahli bid'i wa ahli ta'assub da kuma ma'abota bid'a da ma'abota ta'assubanci yana tsananin fada da wannan to wannan ya sanya ba sa sassauta wa Nasiruddin Albani ba sa sassauta mu wayannan manyan malaman an gane to mu daina duba wayannan manyan malaman sai mu duba mu ma a Najeriya akwai malaman da suka tsaya suna yakan bid'a akwai malaman da suka tsaya suna fada da in din to shin wayannan bayan Allah sun kyale su kaga ba su kyale su ba misali na ba san gane to da sai mu duba su suna can Madina suna yaƙi da manya-manyan malamai a can wajen to kuma mu da muke Najeriya yanzu masu wannan fikira ta hadadiya za su kalli malamin da suka san yana da tasiri filmu chama yana da amsuwa ko malamin nan fa yana karantar da sunna yana yaƙi da bid'a da shirka yana karanta da aqida ta ahlus sunna wal jamaa sai su duba za su duba in ya dan yi kuskure cikin wani sashen abu to wallahi ba magana daga kafa dan su a wajen wayannan masu wannan fikira ba maganan iqamatul hujja ba maganar izalatu shubha kawai da malami yayi kuskure za su yi masa tiran bikiya shin jama'a wannan magana da na faɗa shin da Allah kage aka yi musu domin sun ce ya haya a salafi babu aikin da yake yi ba ce kage ga su ga su ainihin masu wannan fikira din shin maganan da nake faɗa akwai abin da yake ba daidai ba to sun ce abin da ake faɗa duk kage ne misali shin wayannan bayan Allah sun yarda da ainihin a kafa hujja a tsaye da hujja a kusa da shubha ga wanda ya fada cikin bid'a kafin a biryantar da shi kaga ba su yarda da wannan ba misali to malaman salafiya shin sun yarda idan mutum ya fada cikin bid'a a tsayen masa da hujja a kusan masa da shubha ko ba su yarda ba wato alaman gane ko kuma ainihin bambanci tsakanin ahalus sunna wato 'yan salafiya da kuma masu fikira na haddadiya shine idan malami ya yi kuskure kuma malamin nan yana karantar da sunna suna iya cewa ma baka taba yin sunna ba shin suna faɗin haka ba sa faɗa za su ce baka ma taba shiga cikin sunna ba sannan kuma in ka ce musu to me ya sanya ba za ku tsaye masa da hujja ba ba za ku kusan masa da shubuha ba tunda Allah ta'ala ya ce ma kana lahu li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun bai dace ga Allah ba ya jingina wasu mutane zuwa ga bata bayan ya riga ya shiryar da su har sai ya yi musu bayanin abin da za su yi taɓawa kaga idan mutum ya fada cikin kafirci shin ya fada cikin bata ko bai fada ba in ya fada cikin bid'a ya fada cikin bata ko bai fada ba to Allah ta'ala ba zai jingina mutum zuwa ga bata ba har sai ya maka bayani an gane wannan ko idan har Allah bai maka bayani ba ba zai yi a kafirta ka ba idan Allah bai maka bayani ba ba zai yiwu a bid'antar da kai ba Allah kuma ya ƙara cewa wa mai shaƙi rasul min ba'di ma bayyana lahu huda duk wanda ya saba wa manzon bayan shari'a ta bayyana gare shi ashe sai shari'a ta bayyana ga mutum sa'annan ya zama to dan wuta sa'annan ya zama kafiri sa'annan ya zama dan bid'a idan shari'a bata bayyana ba fa za a kafirta mutum to su wa'annan sun ce wai wajen bid'antarwa ne kawai a wai wajen kafirtawa ne kawai za a tsayar da hujja wajen bid'antarwa sun kira ma wata bid'a wai akwai bid'a zahira ita ce ba a uzuri ina fatan gano wannan to bari mu ji fatawa na Sheikh Al-Allama Ahmad bin Yahaya An-Najmi an gane ko Allah ya masa rahama inda yake cewa man kharaja an sunnah bi akhdhihi bi bid'a min al-bid'i ha yace sawa'an kanat bid'atul khawa'a bid'atul khuruj kal khawarij ha aw bid'atu ta'dil as-sifat kal jahiliya wal mu'tazila ha yace duk mutumin da ya fita daga sunna ya yi riko da wata bid'a yace sawa'an kanat bid'atul khuruj shin daidai ne ta kasance bid'a ne na kuruji bid'a ne na yin tawaye ga shugabanni kal khawarij kamar yan khawarij aw bid'ata ta'dil istifad ko bid'a na ainihin kore siffofi kal jahamiya kamar yan jahamiya wal mu'tazila aw tawilaha ko kuma tawilinta kal asha'ira aw bi an yaqula bi anna al-islam la ya zurra ma'ahu zambun kalmurji'a ko kuma kamar ya ce shi a musulunci wato sabon Allah baya cutarwa inda akwai imani inda mutum na da wannan aqida eh, ko abin da ya kama da wannan minal bid'ah fa idza kunta qad qad anhu fa idza kunta qad anhu bid'a eh, in in ka kasance eh, an san bid'a game da shi in dai ka kasance ko kuma ka ce fa kun kunta a rasta anhu bid'a in ka kasance ka san bid'a game da shi eh fa nusiha anha sai aka yi mishi nasiha game da ita kun ji wannan ko in ya fada cikin bid'a sai an masa be sai an masa nasiha game da ita walakinahu asarra ala albaqa'i alaiha sai dai ya nace wajen dawama akan wannan bid'a fa huwa yutabaru qad kharaja an sunna shi ana fassara shi ya fita daga sunna wa akhadha bil bid'a kuma ya riko da bid'a an gane wannan ko to wannan shine kadan daga cikin abin da malam ya faɗa kun ji abin da ya faɗa ko idan mutum ya fita daga sunna ya riko da bid'a sai ce daidai ne bid'a ne na yin tawayi ga shugabanni kamar na kawari kaga wannan bid'a ce zahira ko ko kuma bid'a ne ta tadil sifa shi ba wannan zahira ce kamar bid'a ta jahiliya da mutazila ko bid'a na tawili na sifofi kamar na asha'ira ko kuma bid'a na ainihin murji'anci ko abin da ya kama da wannan ko na ainihin rafidanci shi ma yana ciki ko shi ma bid'a rafidanci za a iya riskar da shi da wannan duk da malam bai ambata ba to in ya kasance kad arafta anhu bid'a ka san bid'a game da shi fa nufiha anha sai aka yi mishi nasiha game da ita to shin wayannan mutane idan mutum ya fada cikin irin wayannan bid'a suna yi wa mutum nasiha game da ita me suke yi suna masa diran mikiya to wanda ya faɗi wannan magana malamin salafiya ne ko ba malamin salafiya bane idan kai riko da wannan ka'ida ta Ahmad bin Yahya an-Najmi idan mutum ya fada a cikin bid'a ya zamanto ba kai masa nasiha ba sai ka ki tar da shi shin kai laifi amma me yace sai idan an masa nasiha idan an masa nasiha sai ya nace walakin da hu asarra alal baqa'i alaiha fa huwa yutabaru qad kharaja an sunna wa akhadha bil bid'a an gano wannan ai saboda haka ya nace akan wannan abu to shi ana fasara shi ya fita daga sunna ya fada cikin bid'a to shin wayannan mutane wani bid'a ne suka ce Sheikh ya ce wai bid'a zahira a ina ganin sun ce babu uzuri ga duk mutumin da ya fada cikin bid'a na khuruj alal hukam ko ba ka ba mm. to amma a nan wajen fa malam ya nuna sai an masa nasiha su kuma sun ce ai kowa ya san wannan bid'a ne to wane ne ya gaya ma kowa ya san wannan bid'a ne a mustawan na Najeriya ina ganin shekaru da suka wuce masu tsawon gaske shin mutane sun san cewa khuruj alal hukam bid'a ne shin akwai malamai rasiku na fil'il da suka yi musu bayani dalla dalla game da wannan al'amari babu ina ba gane to malaman da ba su san cewa ba ne suka fada cikin wannan kuskure ba su gano ba shin za a an da su idan an ce ka yi musu uzuri sai ka yi musu uzuri saboda bin ka'ida na salafiya shin ka zama to mubayya to kun ji to kun ga wannan dai Ahmad bin Yahaya annajami dan salafiya ne ko ɗan jizbiya ko ɗan mumayya wanne ne to kaga duk mutum ma da yace wannan ba dan salafiya bane to akwai alamar tambaya game da salafiyancin sa ina fatan gane wannan to wayannan bayin Allah ba sa yin sassauci ko kaɗan ga wayannan manyan malamai an gane suna tsananta musu eh suna tsananta musu sosai a kai to kaga da wannan sai mu fahimci cewa wato wa'annan mutane ba suna bin manhaji bane na yan salafiya na'am wala qad min al usaymin hakika ɗaya daga cikin su ya ƙaryata ibn usaymin ya ce ibn usaymin ƙarya kake yi fi majlisi wato a cikin majalisi na inji Sheikh Rabi Sheikh Rabi na cikin karatu an gane da ya faɗi wata magana kan ibn usaymin sai wani ya fito ya ce ƙarya usaimin ke yi na'am ashara min ashara marrat ya ƙaryata usaimin fiye da su goma ina ba san gane wani ya ce ya haya a salafi ƙarya yake yi yaya eh yanzu masu wannan fikira a gaban shekarabi ya kalli shirin shekarabi ya ce ibn usaimin ƙarya yake haujen su goma to ashe ina ganin ba abin mamaki ba ne don sun ce ya haya ɗan tudun wada ya haya tudun wada ko? ko ya haya tudu ko ya haya dizalla suka ce ya haya ƙarya yake yi shin zan damu? ila inna ilaha zuwa waladin ila inna rasula kahana ma na jallahu war rasulu ma'a min lisanin ruwa, fa kaifa ana hmm? idan har an ce Allah yana da ɗa aka ce kuma manzo manzo boka ne misali a kalli idan manzan Allah kira shi boka to da Allah da manzan Allah ba su tsira ba daga harshen talikai fa fa ana to ya kuma ya haya a salafi ɗan eh, ƙaramin ɗalibi misali wani mawaƙi na cewa wa ma ahadun min alsunin nasu salima walau annahu zaka nabiyul haru? fa in kana sikitan ya na abkamu wa in kana min diqan yaquluna ahadaru kace babu wani mutum wanda ya taɓa tsira daga harshen mutane kai ko da wannan annabi ne wanda yake abin tsarkakewa manzo Allah ma'asum an zage shi waye tsira yace idan mutum ya kasance yana shuru shuru sai a ce bebe ne idan ko mutum na magana sai a ce mai hayaniya ne dan surutu an ina fatan gane idan fa in kana sawaman wa bil layli qa'ima yaqulu lan zarraqu yura'i wa yanquru in ya kasance yana yawan azumi kuma yana kiyamul layl za su ce kawai mutum ne mara alkhairi yana riya yana makirci saboda ka fala sha illa Allah jalla jalaluhu huwa al-wahidul qahhar Allahu akbar kada ka ji tsoron kowa sai dai Allah jalla jalaluhu an gane ko huwa al-wahidul qahhar shine makadaici marin jayi Allahu akbar ina fatan gane wannan kaga saboda haka in dai ka riga ka gane manhajin mutanen nan zagi da ashar da cin mutuncin malamai da farfaganda in dai ka san shine a ajandar su ko ka fahimta sai ka yi muƙarana da 'yan haddadiya wanda shekara bi yake magana kansu da masu fikiranta ta Najeriya. Shin akwai bambanci? Wani malami ne baya tsoron sharrinsu. Kasan an ce mafi sharrin mutane, man taraka hunna ittika a sharrihi ne wanda mutane suka baki suke gudun shi domin tsoron sharrinsa. To wa'annan mutane sun ƙware wajen sharri sun kware wajen ƙarya sun kware wajen propaganda ina ba gane ka duba malami kamar Sheikh Usaimin wanda yana da wuya kaga malam Usaimin ya kira sunan wani ya masa raddi sai dai in ya riga ya kure ina ba gane kusan malam Usaimin yana da wuya kaga yayi ta'ayini kusan mafi yawan karantarwarsa yana yin su ne a dunkule ya karantar da madaran tauhidi madaran manhaji kuma yayi ishara zuwa ga bid'a amma wannan bawan Allah bai tsira ba wane ne zai tsira kenan su in ka yi baka tsira ba in ka yi magana duk ɗaya ne to gara ka yi gara ka yi magana wancan lokacin sun mana rudu da yawa mun yi shiru. sun kyale mu wallahi kullun sai sun nemo wani aibi sun lika mana da muka yi shiru ba su kyale mu ba in mun yi magana ba su kyale mu ba ai gara kawai a fito a yi ta ta ƙari ina ba san gane wannan kawai to wannan shine na'am faghadibtu alaihi ashadda alghadab to wannan bawo Allah da ya karyata Usaymin wajen fiye da su goma sai nayi fushi a gare shi mafi tsananin fushi in ji shekarbi ya kamata idan malami idan wani ɗalibi ko wani mutum ya zagi malamin salafiya ka nuna fushi sosai kada ka kyale na'am. وقرته من مجلسي majlisi sai na kore shi daga majalisina wa qad allafu kutuban fi dhalik hakika sun wallafa littafai dangane da zagi da cin mutuncin manyan malamai wa nasharu ashriqa kuma sun yada ainihin kasuka wa basu di'ayati biddahum kuma sun yada ainihin qarerai qarerai suka yada ainihin wato suka kishiyance su wa mala'u kutubahum wa ashriqatahum sun cika ainihin littattafansu da kasukansu wa da ayatihim bil akazi da kuma da'awunsu na ƙarya sun cika shi da ƙaryace ƙaryace wal iftira'at da kuma wannan kirkiran ƙarya jama'a ku ja layi a nan wajen mutane ne masu mai ƙaryace ƙaryace da kirkiran karya. wannan shine abin da shekar biyu ke samu fahimta sai ku haɗa da masu fikira ta haddadiya wanda an fi saninsu a unguwar Rimi da kewaye ina fatan gane wannan to wa'annan mutanen da suke da wannan fikira din eh, to shin ba sa kirkiran ƙarya ga malamai ba sa kirkiran ƙarya ga ɗaliban ilimi to yanzu za mu bambanta wancan manhaji da wannan ya kiyasi ake in an ga cewa manhajin ya zama daidai to sai a riskar da su to yanzu mun ce suna da fikira ne na haddadiya an gane wannan ko ba mu kira su haddadiyan ba amma sun kama hanya ba shingin kaɗan na'am wa min haddad daga cikin zalunci na haddad annahu allafa kitaban fi ta'an fi al-albani haƙiƙa ya wallafa littafi dangane da suka ga shaykh al-albani wa tashwihihi da gurbata ainihin mutuncinsa za a faɗi magana a zage ka wallahi za ga yaro ɗan shekara goma sha biyar ya buɗe baki ya anta ya ma ashar ya kira ka wawa mara hankali ya faɗi wasu irin maganganu na taɓa shaksiyanka ko a jikinsa su kuma daɗi suke ji an gane wannan ko farko dai ba sa karanta da yara jama'a masu wannan fikira ɗin sai dai idan wasu malamai sun karantar sai su kwace sai su yi amfani da yaran don cimma wani buri ina fatan gane yana da wuya kaji an ce ga ɗalibin da wane ya yayi wanda har yana da wani amfani cikin mujtama sai dai idan wasu malamai suka karantar su kwace su koma suna koya ma yaran zagin malamin kuma an gane ya yi kaga nasiru dinin albani menene laifin shiga wa'annan mutane in ba yaɗa salafiya ba yanzu ya haya a salafi yana yaɗa sufanci yana yaɗa a gidan shi'a a gidan ƙur'aniyun a gidan ikwanul musulmin a gidan a gidan ainihin sururiya a gidan hizbiya a gidan kaza mumayya haka duk wa'annan gaba ɗaya yan bid'a ne to kun taba jin ya yada ko yana musu raddi ne yana raddi ga ƴan mumayya tsananin raddi yana raddi ga ƴan khawarij yana raddi ga ikhwanul muslimin yana raddi ga hizb tahrir yana raddi ga ƴan sururiya yana raddi ga ƴan haddadiya ina fatan gane yana raddi ga sufiya sosai kowa ya sani duk wanda ya saurari kasukan mu ya san duk mutumin da ya fada cikin bid'a yana cutar da musulunci ba ma shi mu ba kamar su bane wanda muka bangarantar su bangarantar da da'awa kawai ga yin raddi ga wanda yake yana cikin ahlus sunna sauran mutanen kuma ce ai bid'an sa afili yake su suna hutawa sauran yan bid'a ahlus sunna ne za a yi sama wuta kaga sai suka yi kama da yan khawarij wanda manzo Allah ya kira su hudasa'ul asnani sufaha'ul ahlam yaquluna min yaquluna min khairi qaulul bariya la yujawizu hanajirahum an gane masu tunani irin na wawaye za a ga mutum ya kai shekara wajen 47 ko 48 amma tunanin shi irin na karamin yaro ne yaya ba za a kira shi karamin yaro ba bature na wata karin magana wai a fool at 40 is a fool forever inda mutum ya zama wawa yana shekara 40 to har abada wawa ne to kana shekara arba'in da bakwai amma ƙwaƙwalwanka baya caji har yanzu ba ka gano komai ka kalli malamin da malamin sunna wanda ya yi wa musulunci aiki ka ce bai taɓa yin sunna ba kuma ka ce ƙwaƙwalwanka na caji shin ba dole a kira ƙaramin yaro ba eh? ai wanda ya kira ƙaramin yaro bai yi laifi ba inda kai a ce yaro ɗan shekara biyar in ya gano a ƙidoji na bidi'a ba su da kyau ai yana tare da manya ai ba muna duba kankantan shekaru bane akar makalla in an samu karamin yaro irin Abdullahi bin Abbas wanda a cikin shekara tara cikin shekara tara shekara goma yake fitar da istinbadi na hukunce hukunci irin wannan ai sai mu ce yaro da gari abokin tafiyan manya ai irin wannan yara yara masu ƙananan yara amma sun yi kyakkyawan fahimta ga salafiya wallahi ba za mu kira su 'yan bana bakwai ba amma ɗan shekara arba'in da bakwai amma kuma ɗabi'a na ƙaramin yaro ɗan shekara bakwai to ai jikin da ya kawai shekarun ƙwaƙwalwan ba jikin ne kawai mai shekara arba'in da bakwai amma ƙwaƙwalwan na shekara bakwai ina fatan gano wannan to wannan shine abin da ya kamata 'yan uwa su duba ba ma su kan ƙuruciya muna son samari wanda suke da kyakkyawan fahimta na salafiya muna son shabun na sha'afi ibadatillah Inna innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda irin wayannan muke so samari wanda suka yi imani da ubangijin su sai Allah ya ce sai muka ƙara musu shiriya idan kuka bar wannan fikira ta ku ta haddadiya fikira ta zagin manya-manyan malaman salafiya kuna kyale yan bid'a su huta wanda manzo Allah ya siffanta khawarij ya katuluna ahlal islam wa yad'una mada ahlal awsan suna kashe ma'abuta musulunci su bar ma'abuta bautan gunki su huta wa'annan suna yin rudud da aibanta ahlus sunna amma suna kyala yan bid'a sai ai bid'a hafili yake kuma ɗan yan khawarij ne suke cewa cewa suke yi ai su wa'ancan kafiran kafircin su abili yake bari a fara yakan kafirci wanda yake yayi kama da musulunci qatilul ladzina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum gilza kawari khawarij sai ka wannan aya ku yaki wa'annan da suke kusa da ku daga cikin kafirai su samu tsanani daga gare ku ku tsananta musu sai kawari su buge da yaƙan musulmi su tada hankulan musulunci a cikin daulolin musulunci amma su kyala kafirai su huta su ma wa'annan sai su buge da yaƙan manya-manyan malaman sunna da ɗaliban sunna da 'yan salafiya amma su kyala sauran 'yan a su huta an gano wannan ko to saboda haka ba su da bambanci irin wayannan mutane misali na'am يقع fi حوالي 400 bi بخطه maza shi wannan littafi ko? an ce wayannan mutane a na? ya fi hawari 400 ya wato shi wannan a daga awamin haddad ko? an allafa kitaban fitani fi shekil albani eh lallai ya daga cikin zaluncinsa ya wallafa littafi game da suka ga Sheikh Albani da kuma gurbata ainihin darajarsa yaqa'u fi hawali 400 sahifatan yana aukuwa a cikin misalin falle wajen 400 da rubutun shi Mahmud al-Haddad shugaban su law tubi'a ila ila 1000 da a ce za a buga littafin ila littafin ya kai falle wajen guda falle dubu sammahu al-khamis ya kira littafin al-khamis ai al-jaysh al ya kira littafin sojoji ya kira littafin al-jaysh al-aramram wanda ce sojoji wanda lahu muqaddima wa mu'akkara sojojin suna da akwai muqaddimatul jaysh akwai mu'akkara akwai qalbul jaysh akwai maimanatul jaysh akwai maisara an gane ku, sojojin na da muqaddima yana da ainihin mu'akkara can baya sannan yana da qalb tsakiya yana da kuma maimana gaba wato dama da kuma sojojin hagu an gane irin yadda ake tsara ainihin sojoji wa kana yadda'i annahu yuhadhiru min al-ikhwan al-muslimin ya kasance yana da'awan wai yana tahziri ga ikhwan al yana da'awan haka kaga da'awa yake yi eh wa da'awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha adiyahu ko kace wa da'awa ma lam tuqimu alaiha bayyinatin ad abna'uha adiyahu duk daya wato da'awa in dai har ba ku tsayar da hujja a kanta ba to ƴaƴanta masu da'awa ne kawai makaryata ne an gani? to shi yana da'awan wai yana tsayar da ainihin yana tahziri game da ikhwanul musulmi. wa sayyid kudu. kuma wai yana tahziri game da sayyid kudu. wal juhaimaniya kuma wai yana tahziri ga wani dan bidiya mai suna juhaiman yan masu bin juhaiman walam narahu allafa fihim ayya ta'lif wato ba mu taba ganin ya wallafa wani wallafa ko ɗaya ba dangane da wayannan ƙungiyoyi ko wayannan mutanen walau Zakira sagira ko da zakira ce ya karama wanda mujtami'in eh fadalan an mislihi wanda ke abin tattarawa ballantana kuma a ce misalin kitabun sa alkhamis wanda alkhamis ɗin nan mujallar mujallad ne yi shi ne akan albani kawai amma bai taɓa yin ko irin risala kan ikwanin Musulmin ba ko abin da ya kama da wannan na'am as-sabiq na bakwai uluhum fil haddad wato suna wuce gona da iri game da haddad suna bashi matsayin da bai kai ba kun ji wannan ko suna bashi me matsayin da bai kai ba wadda'u tasawwuqihi fil ilm suna da da'awan yayi fintinkau a wajen ilimi sai ce Mahmud al-Haddad babu wani malami a duniyar nan da ilimin sa ya fi su Ibn Baz ya fi su Ibn Usaymin ya fi su Nasiruddin ya fi kaza ai ba malami wanda ya fahimci sunna kamar sa li yatawassalu bidhalika ila isqaq kibari ahli al suna faɗin wannan ne domin su yi tawassuli su samu saduwa ta wannan hanya zuwa ga kayar da daraja manyan malamai suna so su yi mai su kayar da daraja na manyan malamai kenan babban manufarsu shine mai kayar da daraja manyan malamai an kafa wannan kungiya ce ta mahmudul haddad domin duk inda wani malami yake mai wani amfani a yi rugurugu da shi sai a tabbatar da malami ɗin shi ne mahmud haddad sai mu auna da garin kaduna da kewaye ina fatan gane ita wannan da'awa da ta zo da wannan fikira ta haddadiya tsakani da allah ku auna ta da wancan haddadiya mai bambanci ba bambanci su ma akwai wani malamin da ya tsira amma kun taɓa ji ko da wasa sun faɗa sun kira sun faɗi wani aibi na ɗaya daga cikin malamansu bil za ka gani a cikinsu wanda ma yake bai san komai ba sai ka ji an kira shi fadilatu sheik hafizahullah ko ba gaba ne ba sa yarda su aibanta ɗaya daga cikin malamansu an gani kenan malamansu mala'iku ne masu bubbike la ya sunan laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ko malaman suna yin kuskure to idan suka yi kuskure me yasa ba sa faɗa amma kuma suke aibanta manya-manyan malamai wanda sun fi malamansu malaman da suka dage ba dare ba rana wajen yada aƙidar salafiya da manhajinta da kuma yin raddi ga 'yan bid'a da 'yan hisbiya da 'yan mumayya da sauransu amma duk haka malaman ba su tsira ba mai laifin malaman ba sa tare da fikiransu ina ba gano wannan to saboda haka suna yin amfani da wannan ne domin su kayar da darajar manyan malamai an gane ko na wal manhaji salafi kuma suna kokari ne su kayar da darajar manhajin salafi wa isali shaykhihim ila martabati al imama da kuma sadar da ainihin shehin su zuwa ga martaba na imamanci sai su nuna wannan shehin su ba baya karantar da kowa ɗalibansa sa ma sun yi shaida cewa wannan shehin wallahi ya fara karatun zuhudu ya ga abin ya fi ƙarfin shi ya ajiye wala ɗaliban shi wala yu biyu uka misul khabir ina fatan gani. kuma ɗaliban shi sun tabbatar da an sa littafin bai kuniya an sa sun haddace da aka ɗan karanta falle ɗaya biyu sai aka dakata ba a ƙara maganin bai kuniya ba sai a tsallake a koma wani littafi in an shafe biyu uku sai a tsallake akwai wani wanda ya ce shekara da shekaru wallahi talla ya zauna tare da wannan shehi din bai ƙari da kowai ba Allah ya isa kawai yake yi ya ce kawai abin da aka koya mai ka guji malam wani ka guji malam wani ka guji malam wani shi ne kawai abin da ya koya ya ce an ba an hana shi karatu wajen kowa kuma ba ba shi ba kun gane wannan ko to wannan shi ne ƙoƙarin sadar da shehinsu zuwa ga martaba na imama bigairi ba tare da wani mai jayayya ba ai malaminsu babu wanda ya isa jayayya da shi kama ya tsalu amsaluhun min ajba iman usibu bi jununil azama kamar yadda ire-iren suke aikatawa daga wa'anda daga mabiyan irin mutanen da aka musibantar da su da haukan nan na san girma akwai irin malaman nan wanda su ba malamai bane amma suna so da karfin siyasa an malantar da su da su san girma na'am وقالوا على فلان وفلان ممن حاز مرتبة عالية في العلم إيه وتسنى مغانا كمدى واني دواني wanda ya tattaro martaba aliya fil sai su duba malamin da ya tattaro martaba aliya kamar al'allama al'albani kamar irin su al'allama muqbil bin hadi ko al'allama ubaidul jabiri ire-iren wa'annan wanda sun kai kololuwa wajen ilimi an gane kun san abin da suke cewa نعم عليهم أن أن يجثوا على ركبهم بين يدي أبي عبد الله الحداد تسي أي دولة ني دولة ني بن دولة ني ألباني دولة ني أسيمين da ire-irensu an gane su gurfana da gwiwansu su yi karatu a gaban abi abdullahi haddad kuna jin wannan? shin ba ku jin wannan ba? ba ku jin an ce yahaya a salafi ya kamata ya je wajen wane aka aka kira wani dan karamin yaro wanda wallahi taka ta yake a cikin ilimi aka ce ya haya a salasi ya zo ya gurfana gaban shi ya karatu aka ce ya haya a da ka je wajen wani baka san komai ba to dan Allah menene bambancin wayancan yan haddadiya da suke cewa su ibnu bas da ibnu usaimin da nasiruddin albani a immatu duniya wai su zo su gurfana da kafafuwansu a gaban abi abdullahi mahmud al-haddad wannan mahmud al'adar da babban kamfayo bai san komai ba ba malami ba ne amma sun ba shi wani irin mukami mai girma na batan gano wannan kaga wannan shine ma'anan guluwi a cikin addini la taglu fi dini wa la ta kulu alallahi illa alhaq Allah ya ce kada ku yi guluwi kada ku wuce gona da iri a cikin addininku kada ku baɗi komai game da Allah sai gaskiya ina fatan gane wallahi tallahi haka su faɗa kuma su sun san ƙarya suke yi an gane ya za a yi wallahi ya haya a salafi da wane da wane wallahi ku zo ku rage girman kai ku je ku yi karatu sai suka kira wannan karamin ruwai bida ar-rajulu tafi ya takallamu fi amril amma sai suka kira shi wai a zo a gurfana a gaban shi hmm ke shi kenan a bambanci wa ummi abdullah har da ma matar shi ma matar shi ma ta fi ibnu bas ta fi ibnu utaymi ta fi albani ta fi kaza su zo su gurfana a gaban matar shi su na karatu ina fatan gane to wayannan mutane sun kai gaya a wajen wulakanta malamai na sami na takwas tasallaku ala ulama'i salafiyya kai sun tsawaita harshe sun tsawaita harshe kun ga ba ce sun tsawaita harshe ga ga yan shi'a ba fa ba a ce sun tsawaita harshe ga sufiya ba ba a ce sun tsawaita harshe ga ainihin qur'aniyun ba ko yan ahmadiyya ko ƴan kaza ko ƴan rawafil ko kaza a tasallatu ala ulama salafiyya fil madina to su ma wayannan tasallatu ala ulama salafiyya tasallatu ala Sheikh Jafar tasallatu ala Sheikh Albani ko ba su da wanda suke zagi alaman gane cewa kai kai dan haddad sai in kana cikin su za su ma jarabawa me zaka ce kan ainihin Sheikh Albani na Zaria me zaka ce akan Malam Jafar me za ka ce akan Dr. Birnin Kudu? Idan ka ce wa'annan mutane a fahimta na 'yan salafiya ran sai ayya da sauranka, baka san manhaji ba, to sanin manhaji shine ka yi jafa'i ga wa'annan malaman, ka kira su 'yan Boko Haram, ka rufe ido ka shafa ma fuskan ka bula, ba ka jin kunya uban kowa. Ina fatan gane, ka ce musu 'yan Boko Haram, ka su alhamdulillah, wallahi wannan magana da ka faɗa kafin duk malaman Najeriya ilimi. An gane? in ka ce musu ‘yan boko haram ka ce musu ‘yan khawarij ka ce musu ‘yan hizbiya ‘yan mumayya'a, to insha Allah za a ɗauke ka duk ko da baka iya jan baki ba kai wani shehi ne wani shekul islam ne ibn taymiya rahimahullah an fahimci wannan na'am wa gairi da da waninta yarmunahum bil kadhib suna jifan da ƙarya fulanun kazzab wa fulanun kazzab suna cewa wani makaryaci ne wani makaryaci ne ku duba ba fulanun kazzab kenan zage-zagen da suke wa yahaya a salafi da sauran malamai abin mamaki ne wannan jafa'i na zagin wallahi shi yasa baya zaki baya damuna in suna imani dariya suke bani dalili dama ina jiran hakan yanzu akwai wanda ya fi Allah daraja an kira shi mawaki an kira shi boka an kira shi mai an kira shi matsarinci an kira shi mai sihiri an kira shi mawaƙi kai ba irin abin da ba kira shi ba amma wannan ya hana manzan Allah ci gaba da da'awa idan ka ji mutumin banza yana zagi yana zagin wani to kasancewa kai da ake zagi mutumin kirki ne shine wani mawaƙi ke cewa a iza atatka naqisati min kisa yin fahiyar shahadatu li an anni kamilu idan ainihin aibanta ni ya zo daga nakasashen mutum to wannan shaida ne cewa ni kamalalle ne na fatan gano wannan in kaga ana zagin malami ka bincika wane ne shi a waye mai zagin sai kaga wani dan wiwiri to kaga ashe ina fatan gano wannan to ashe kenan in dai kaga mutumin banza yana aibantawa to kasancewa fa kai ka gode wa Allah kai kamalalle ne shi ya sanya wannan zagi da wannan jafa'i din wallahi ba zai taɓa sanyawa in yi ƙasa a gwiwa ba wajen tona asirin yan haddadiya kamar ana ƙara kamar irin zagin suna na ƙara irin caza ne cewa kana kan gaskiya ci gaba shi yasa wallahi tallahi ko za a yi shekara hamsin ana bugawa wallahi ba zan tsaya ba shekara hamsin wallahi ba zan ko ba zan yi ƙasa akwai wallahi ko ni kaɗai ne a najeriya zan ci gaba na'am wa zaharu li surati hubbi sidqi wa tahrih sai suka bayyana da sura na san gaskiya da me wa tahrih da kuma taziri tahrih sai suka bayyana da sura na san gaskiya da kuma kwatanta yin gaskiya din falamma bayyana lahum kadhibul haddad bil adil a lokacin da Allah ya tona ma haddad asiri sai ainihin ƙaryan haddad ya bayyana gare su bil adillati wal barahim da hujjoji da kuma ainihin dalilai an samu dalilai yanzu kamar yadda yanzu shehinsu yanzu karyar shi ya fara bayyana ko to sai yanzu a lokacin da ƙarya ya bayyana karyar haddad kashe fallawo hakikata halihin sai Allah ya yaye hakikanin halinsu Allah ya yi musu tsirara kowa ya gane su wa ma yanfa'una alaihi min fujur da abin da suka tattara a gare shi na fajirci illa ازدادوا إلا تشبثا wa وغلوا فيه ba su ƙara komai ba face riƙe ainihin haddad da kuma kuluwi game da haddad din ina fatan gane a so akwai wayannan bayan Allah kamar inda na faɗa akwai su da ƙarya ga ga ta malamai misali kamar ni misali a matsayina ni ɗalibi ya haya a salafi sun ƙaryata ni ko kunyawa ba sa ji misali sun ƙaryata sun jingina min abubuwa da dama misali wayannan bayan Allah farko sun ce ina tara yan kamar yadda wani bawan Allah dan bidda ya jingina mun wannan kuma muka nemi ya kawo hujja babu hujja sai ta fata makareci misali sun ce ni ina goyon bayan yan bid'a aka ce musu wasu yan bid'a nake goyon bayan sai ce Sheikh Jafar da Albani wa iyaz billah ni ina hasada ga malam Sa'idu mai kwano sai muka tambayi malam Sa'idu mai kwano a gaban dalibai yace hasadan mai yahaya haya a zai mun a gaban dalibai ɗaliban da suka tattauna da aka tattauna da malam sa'idu a gaban su nace to wayannan mutane masu fikira na hadadiya akar makalla sun ce muna adawa sun ce muna faɗa da kai ba ma magana da kai alhali mun daɗe mun fi shekara shekaru ya mun waya ya mun sallama ya mu gaisa da shi ma wani lokaci mu yi waya mu gaisa mu tattauna amma wayannan bayan Allah suka kirkiro wannan ƙarya suka jingina an gane sannan kuma daga cikin abin da suka shahara da shi wa'annan yan haddadiya na Najeriya musamman yan Kaduna wanda suke da alaka da ungwarimi suna alfahari da abin da ba su da shi suna jingina wa kansu ilimin da ba su da shi za ga wani yana jingina wa kanshi shahadan ƙarya almutashabbi bi malam yuda an gane to wai shin certificate shahada an gane shahada na na sanawiya ko shahada na jami'a kana da digiri ko shahada na majistera ko na doktura shine alaman ilimi shin dukkan mutumin da yake da kwali na shahada malami ne shi ana iya samun wani yana da kwalin shahada malami ne amma ana iya samun da yawa masu kwalin ba malamai bane bari mu ji bari mu ji ainihin bayani na babban malami Sheikh Mukbil bin Hadi al rahimahullah yana faɗa a cikin littafinsa al-makaraj min al yana cewa wa kan min dalib min dalibin indahu doktora fil fiqh al-islami wal hadith wa huwa la yafqahu shay'an ce da yawa ana samun dalibi yana da doktora a cikin fiqh na musulunci yana da doktora a cikin hadisi wa huwa la yafqahu shay'an bai fahimci ko bai ba sai kwali wa kan min shakhsin indahu doktora fil hadith wa huwa la yafqahu shay'an da yawa akan samu mutum inji Sheikh yana da doktura a cikin ainihin wato hadisi alhali bai fahimci komai ba yace fa hazihi shahada tu'akhilu kathiran minan nas limanasib qul limanasib Allah sayquna yace wannan shahada din tana cancantar da yawa daga cikin mutane limanasibin layi sai zuwa ga wani mukamin da ba su cancanta ba kaga mutum an ba shi kwali wanda Sheikh Mubin da al'allama Nasiruddin Albani suna kiran irin wannan shahadatu zur mutum za a ba shi mukamin da bai cancanta ba wa ma za yi guni anka laqabu doktor wa anta jahilun bi shar'illah shin laqabin doktor me zai amfane ka alhali ka jahilci shari'a ta Allah kaga she dan na ce na yi karatu na samu doktora babu talazubi tsakanin samun doktora da kuma tabbatar ilimi a gare ka kaga wanda wanda ya faɗi wannan malamin salafiya ne ba malamin hizbiya bane ba dan mumayya bane balle ka ce ai dan dan mumayya ne shi ya faɗi wannan Sheikh Mukbil bin Hadi Alwadi tun mutumin da ya soke shi daga cikin mai da'awan sunna sai an tumci salafiyan shi so da kwalin doktora wanda Shekul Albani rahimahullah ya kira shi shahadatu zuhur mutum yana iya samunta amma yana jahili a wajen jahili a mahanga na shari'a shahadar doktora ba shi bane alama da ke nuna ilimi ɗalibai da yawa wanda suke da shahada ta doktora amma kuma ba su fahimci wani abu ba za ga wani lokaci wani ma professor ne ustazu doktor ustazu doktor ba amma kuma za ga ɗalibai suna cewa wallahi tallahi bai fahimci darasin shi ba eh? so ana samun ɗalibai masu doktura amma duk da haka su gurfana suna karatu a wajen malamin zauri haka ne ko haka ba malamin zauri za ka ga akwai ɗalibai na doktura wasu goma wasu ishirin wanda ba su da girman kai suna fa'idantuwa da malamin zauri eh? na salafiya wanda Allah ya fahimtar da shi salafiya misali ana iya samun Allah ya fahimtar da mutum salafiya a tudun wada eh? an gane duk da shi bai je ko ina ba amma kuma ya fahimci salafiya kuma yana yada salafiya kuma yana yaƙi da 'yan hizbiya da 'yan masu fikira na haddadiya don wasu na mamaki yaya za a yi mutum zai fahimci salafiya yana tudun wada akwai wanda suke mamaki bal ajibu an ja a hummun zero minhum suna mamaki a ce mai gargadi ya zo daga cikinsu suna cewa wasu daga cikin suna cewa laula nuzila hazal qur'an ala Karyatai min a azim me yasa ba za a saukar da wannan qur'ani ba ga wani mutum daga cikin ainihin wannan alƙaryoyi na guda biyu da makka da ta'if a makka akwai mugira bin shuba a ta'if akwai urwa bin mas'ud ai waɗannan su ne manya-manyan masu kuɗi su ya kamata in za a saukar da qur'ani a saukar da shi amma ba muhammadu ba na fatan gane wanda ya kamata ya yi bayanin salafiya ba Yahaya haya a salafi ba ko sheik bashir nuhu a salafi a fi ba su ya kamata su yi bayanin salafiya ba yan tudun wada ne ta yaya za a yi ɗan tudun wada ya fahimci salafiya wallahi suna mamaki ina fatan gane wannan to a fahimtar masu wannan fikira ta haddadiya duk wanda bai yi karatu ba a wajen malaman salafiya na duniya babu yadda zai iya fahimtar salafiya so daga su ya haya a salafi sun yi karatu ne sun tafi yaman ne sun tafi damaj ne ko sun tafi saudiya ne suka yi karatun salafiya ai a tudun wada to yaya wala ɗaya daga cin ta dandana yaya za a yi dan tudun wada ya fahimci salafiya ga tambaya da nike so ya amsa mini shi mai wannan fikira abul hasan al-ash'ari an eh, kowa ya san shi imamu ahli sunna wal jama'a shin yayi karatu ne a wajen malaman salafiya eh ai wannan bawan Allah ya yi karatu ne a wajen malaman zilawa shekara arba'in haka ne ko ba haka ba shekara arba'in yana karatu a wajen imamul jubba'i wanda shi ne shugaban zilawa na zamaninsa amma daga baya sai ya yi mafarki Allah ya ce masa ya kai abal Hassan, alaika bi sunnati da ya farka ya ɗauko littattafan sunna ya ɗauko littattafan imamu ahmad bin hanbal yana karantawa karantawa yayi ba ga malamai karanta ba shi asalin shi ya samu tarbiyya ne akan aqidar mu'tazila amma daga baya ɗauko aqidar ashabul hadis yana ta karantawa har ya zo ya fahimci cewa aqidar su da manhajin shi yafi dacewa sai wannan bawan Allah ya rubuta littafin al-ibana ya rubuta littafin maqalatul islamiyyin ya rubuta littafin allon, da wasu littattafai duk yana bada kariya ga sunna da salafiyya na batan gano wannan sai gashi ya zama to imamu ahlus sunna yana kariya ga manhaj na ainihin salaf sannan muhammad bin abdul wahab shi ma bai yi karatu a wajen malaman salafiya ba sai dai ya tasirantu ne da littattafan shekul islam ibn taimiyya shi ne ya karanta shi da kansa ya fahimci salafanci kuma ya zamanto ga shi yana ta yada ta a duniya fadilatu sheikh muhammad khalil harras rahimahullah wannan bawon allah ya yi wani sharhi na gidatul wasiliyya shahararriya ta duniya ana ji da ita to babban malami a sheik amanul jami eh, rahimahullah yana cewa yana ba mu labari dangane da harras ya ce akbara na sheik alharras cewa in ji amanul jami sheik alharras ya ba mu labari annahu kana mudarrisan bari'an fil falsafa wal mantiq fil azhar lalle shi ya kana shi harras ɗin. ya kasance malami ne ƙwararre a cikin filosofi da mantik a cikin jami'an mai jami'an azhar shin jami'an azhar jami'an salafiya ne sun ma'urida an yi rudda alabin taimiyya to shi malami ne ƙwararre akan filosofi sai aka tallata mai cewa ya yi raddi ga ibn taimiyya eh, a duwul falsafa ibn taimiyya ma'in falsafa tunda shi ƙwararre ne akan falsafa to yayi ma ibnu taymiya raddi kama za amanna kamar yadda mutane ke rayawa fa akhadha al-harras kutuba shaykh al-islam ibnu taymiya sai harras ya dauki littattafan shaykh al-islam ibnu taymiya hatta yujarridaha wa yatamakkana min min raddi alaiha alayhi? an gane domin ya tsaraitar da ita ya tsaya ya karanta ta da kyau ya samu daman arrad alaihi ya musa raddi to yana cikin nazari faƙalar harras ko ba da kira a tilin kutubi shekul islam ya ce bayan na karanta littafan shekul islam ibn taimiyya alimtu anni lam akun a'riful islam ala haqiqati yace tun daga nan sai na san cewa lalle ni ban fahimci musulunci akan haƙiƙaninsa ba yau ga ɗan tudun wada yana ya fahimci salafiya bai je wajen malaman salafiyan ba ya ɗauki littattafan salafiya ne ya karanta jama'a sai ce da ya karanta littattafan ibe temiya yana so ya masa raddi don sai ya fahimci gaskiya sai gane ashe shi bai san komai bai san musulunci ma kan hakikaninta ba sai ce wa kastu fit difa a labin temiya tun daga nan wajen sai na fara kariya ga ibe temiya eh? sai amanul jami yana ba mu labari cewa sai ya rubuta risala bi unwan ibn taymiya as-salafi harraf ya rubuta an gani ya rubuta ibn taymiya as-salafi an gani saboda haka sai ya ce na watsa wannan littafi ga ɗaliban jami'a a cikin ainihin alfasul dirasi to kun ji dai a taɗaice bayanin da amanul jami ya faɗa dangane da wannan an gane wannan ko yauwa wane ne ya taba zargin harraz da cewa ai bai yi karatun salafiya a gaban malamai ba kun taba jin wannan to sannan nasiruddin albani shi ma ya taba zuwa jami'a ya taba karatu a wajen yan salafiya nasiruddin albani shi ma babu wanda ya karantar da shi manhaji na salaf mahaifinsa mahaifinsa wato yayi karatun ibtida'iyya daga nan mahaifinsa yake shi bai son karatun jayayya kawai shi malamin zaure ne malamin zaure ne ba hannafe muƙallidi kuma ba ba salafe ba ne shi ne babansa ne malaminsa wanda ya zaunar da shi ya karantar da shi littattafan addini sannan ya kai shi wajen wasu malamai hannafawa ya fa'idantu da su shi albani ba shi da kwali ba shi da certificate ka taba jin an kira albani professor ka taba jin an kira shi doctor ko ustazu doctor albani ba doctor bane ba profeso bane mahaifin albani ai ba basalafi bane kuma muƙallidi ne ba hannafi sai ga albani mutumin albaniya bature bature ya yi karatu a wato a ƙasar shi sai ya tafi saudiya ƙasa mai tsarki jami'ar madina yana karantar da sunna ina fatan gane wannan shin wannan falalan Allah ne ko ba falalan Allah ba ne shi sa da suka ce ma Allah sun ke jayayya suka ce laula nuzila hazal qur'an ala rajul min al-qaratayn azim me yasa ba saukar da qur'ani ba ga wani mutum mai daraja daga cikin alƙarya nan guda biyu sai Allah ya musu tambaya abu ya rahmatar rabbika shin su ne suke raba rahaman ubangijinka an gane wannan ko to su masu cewa dole ne a tudu ba zai taba yiwa ba ma'anar wannan ba a tudun wala ba zai taba yiwa a samu wanda zai fahimci saladiya ba in ji mai fikira ta haddadiya kenan ba a ina aka taɓa samun ɗan salafiya a tudun wada ya fahimci salafiya na ba to tun da an samu bature ma ya fahimta ɗan tudun wada ne zai gagara aka maka lawo na ba ta gane sai ga albani wanda ya ɗauki littattafan ibn taimiyya da wasu littattafai da malaman sunna ya karanta sai ga shi ya zama tojiya gora na da'awa salafiya na duniya baki daya an gane wannan ko to wannan ya kai mai fikira ta addadiya wato wannan falla ce ta Allah zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu zu fadlil azim so aka ba yanda kake so ba yanda Allah ya kaddara haka zai faru ga Yahaya tudun wada ko injibu yayi karatu a tudun wada sa'annan yana yana yada tatacciyar salafiya ba irin naku ba abin na Allah ne sai hakuri na batan gane wannan to sai gashi wai suna mamaki wai wani mutum daga tudun wada yaya zai yi ya iya yaga wannan to gashi nan dai a tudun wadan muke amma kuma kai ka san cewa sai dai rashin adalci ka san lallai da awan salafiya ake karantarwa madaranta ina ba tan gane wannan to duk wannan shine abin dubawa dangane da wannan al'amari so daga ba a cewa ba a bangarantar da da'awa salafiya cewa sai da kwali ko sai an bar tudun wada an koma wani unguwa sannan salafiya ta yiwu ko sai an tashi an daidai da march sannan salafiya ta yi to babu inda aka faɗi wannan gaba ɗaya a duniya na'am to sai gobe har lokaci yi don wannan bayan da muka yi jama'a to an ce za a zagaya neman taimako